Assalamu alaikum wa rahmatullahi ga yadda zaka je ka ɗauko kai claiming ɗin airdrop ɗinka na hamster in ka shigo da ka da fara zaka shigo nan gurin kamar haka in ka shigo zaka ga gashi na sun ce nan gurin coin ko kuma sai ka danna withdraw ɗin nan a ina kake so ka sa shin a Binance kake so ka sa ta OKS ne um, Bybit ne ko kuma Telegram ko kuma wani a gane to yadda zaka yi shine ni zan sa na a Binance ne zan sana a Binance yawa a misali don na Binance sai sai ce do you have Binance yes I have ko sai yanzu sai in ɗauko hamster address da kuma mimo hamster address da mimo ya za mu ɗauko hamster address da kuma mimo yanzu nan zan je ɗauko eh yanzu yanzu nan zan nuna muku yadda za ɗauko yawa kamar haka ah, yanzu ga shi na shigo cikin Binance dina ko nan shi ne Binance dina. sai na shigo nan gurin inda ka sa at punt din nan at punt yawwa zan shiga nan gurin in baka gan shi ba ma za ka iya dawowa kan nan wallet inda ka rubuta wallet a nan sai ka shiga ta wallet sai ka shiga nan gurin deposit nan gurin kenan deposit sai ka shiga kamar haka yawwa bayan ka shiga sai ka zo nan gurin nan gurin sai ka rubuta hamster din ake rubuta hamster din hm yauwa gashi nan wannan shine hamster ɗin ko sai ka danna kamar haka sai ka danna nan gurin tonquin ɗin nan sai ka danna kana buƙatar ka sa wannan ita ce wallet address wannan kuma mimo dole ka sa wallet address sannan kuma ka sa mimo kar ka manta sai ka sa wallet address sannan ka sa mimo za yi copy ɗin wannan wallet address yadda kuke gani nan gurin ne ake kwafi nan gurin zaka danna sai ka yaka ka yi kwafi sai ka ƙara yin kwafi ɗin mimo ɗinka kar ka manta dole ka sa mimo ina ƙara gaya ma in ba ka sa mimo ma ka yi asarar abinka sai ka dawo cikin hamster ɗinka kamar haka yawwa ka shiga dawo cikin hamsta a ɗinka sai ka danna nan gurin yadda ne muka ɗazu sai ka danna yes i have sai ka zo ka sa wal adres ɗinka to ga mimo mimo zan fara sa ne tunda ga mimo ɗina na sa shi ga kuma wani adres ɗina yadda na nan gurin sai in ɗauko wani adres ɗina wannan shi ne wani adres ɗina na hamster in ka zo sai ka danna send and choice sai ka danna save and choice kai sai ka ɗin jira yawa to zan kaɗe bidiyon kai ya tsayi haka dai za ka yi har ka jira ya yi